Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niya haka kuma na iya samu akan alfa radio na kuma sai da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta ko a duk lokacin da suke son kama ta to suna iya samu akan VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Aiwa ne da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da daren nan da wani sabon shirin. A cikin wannan shirin za mu kawo muku tattaunawa da muka yi da Dr. Abdullahi Yusuf malami a Jami'ar Pretoria da ke kasar Afirka ta Kudu wanda za ka yake hutun aiki a wata jami'a da ke kasar germany a kan batun dambarar siyasar wato kasar zimbabwe kuma a kan wannan batu ne muke so yau ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku kana ku ji abin da wasu 'yan najeriya ke cewa game da batun dawo da abdulrashid maina eh, da suke cewa ana nema a shashantar da maganan yau ba za mu samu damar kawo muku labarin wasanni ba amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe wanda ya daɗe yana mulkin ƙasar ya yi kunnen ƙashi ga wa'adin da aka bashi zuwa ƙarfe 12 na ranar Litinin ɗin nan da ya yi murabus ko a tsige shi. Mugabe a wani jawabin da ya yi ta talabijin ranar Lahadi ya ce ba shi da niyan sauka daga mulki. miliyoyin 'yan kasar ne suka saurari jawabin ta rediyo da talabijin da tsamanin cewa za su yi bikin ganin ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 37 ƙarƙashin mugabe sun yi matukar baƙin ciki inda wasu daga ciki har zub da hawaye suka yi yadda suka ji mugabe na ikirarin zai shugabanci babban taro na jam'iyyar zanu pf mai mulkin kasar a wata mai zuwa a jawabin nasa mugabe bai ambaci batun yin murabus ba kuma bai nuna alaman cewa ya ɗauki shigowar da sojojin cikin rikicin siyasar ƙasar da wani mahimmanci ba a taron da jam'iyyar ta zanu pf mai mulkin ƙasar ta yi a jiya lahadi ne ta ba shi wa'adin kuma ta ɗauki matakin korarsa a zaman shugaban jam'iyyar wacce yana daga cikin waɗanda suka kafata shugabannin jam'iyyar sun naɗa mataimakinsa emerson munangawa wanda ya kora a farkon watan nan a zaman sabon shugaban jam'iyyar amurka za ta saka koriya ta arewa a jerin kasashe masu tallafawa ta'addanci matakin da zai kara matsin lamba ta fuskan kuɗi da diplomasiya ga gwamnatin kasar ta kama karya ya kyautu a ce an ɗauki wannan mataki shekaru da suka wuce in ji shugaba donald trump ya yi wannan furucin ne ko yau litini a fadar white house inda ya kira gwamnatin pyongyang gwamnatin kisa da take amfani da kisa ana sa ran gobe talata sashen baitulmali na afirka zai bayyana sake maido da koriya ta arewa cikin kundin ma'aikatan harkokin wajen amurka na kasashe masu tallafawa ta'addanci yanzu haka dai kasashen da ke cikin wannan kundi sun hada da iran syria da kuma sudan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc babu tabbas kan makomar 'yancin rani da masu da wasu masu gudun hijira su dubu arba'in daga kasashen afirka da ke isra'ila bayan da wakilin majalisar dokokin kasar suka amince da wani daftari na tusa su daga kasar jiya lahadi baki ɗaya majalisar ministocin kasar wacce ta zauna a birnin kudus ta amince da a rufe gidan wakafi da ke hamadar negev akwai dabban 'yan afirka da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba da ke sansanin ana sa ran rufe gidan wakafin nan da 'yan watanni uku kuma 'yan gudun hijiran suna da zaɓin su koma ƙasashensu ko a kai su kurkuku 'yan afirka yawancin su talakawa daga ƙasashen da yaƙi ya daidaita da suka hada da eritrea da sudan sun yi tururuwa zuwa isra'ila daga ta kan iyakar kasar ta kudancin tsakaninta da masar ta zirin sinai tun daga ƙarshen shekarar 2006 zuwa 2013 kamin a kammala gina wata babbar katanga wacce ta toshe hanyar da suke bi su kwararo cikin ƙasar. rundunar sojojin ruwan argentina ta ce wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta ƙara azama wajen neman wani jirgin ƙarƙashin ruwan ƙasar da ya bace a makon da ya gabata a yankin kudancin tekun atlantika mai magana da yawon rundunar sojojin ya bayyana cewa an ribanya masu aikin neman jirgin waɗanda su kada da jiragen ruwa da na sama daga akalla ƙasashe bakwai suna neman jirgin mai tafiya ƙarƙashin ruwa mai suna ara san juan wanda ya ɓace a ranar laraba da ta gabata ya kara da cewa jirgin ya ba da alamun cewa lalacewa a wani waje da ba a bayyana ba a sanarwar da ya yi ta ƙarshe kuma aka ba shi umarnin zuwa mal da fata kilomita 400 daga kudancin birnin benue airs a halin da ake ciki sojojin ruwan sun ce alamun tuntubar har sau bakwai da aka samu a ranar asabar ba daga jirgin ƙarƙashin ruwan ba ne kamar yadda aka yi ta fata tun da farko. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu fara da batun rikicin siyasa da ta kai a kasar zimbabwe kuma kamar yadda na shaida muku da farko mun tattauna ne da dr abdullahi yusu na jami'ar pretoria da ke afirka ta kudu wato makwabciyar zimbabwe kuma na fara tambayansa ne inda hankalinsa ya karkata game da wannan dambaruwar Robert Mugabe ya riga ya san sirrin komai da komai a cikin wannan rikicin da ake fama da shi saboda ba su shugabannin sojoji ba suna yi ne ba saboda ci gaban kasan suna yi ne saboda kare muradan kansu musamman ganin yadda ake gani a lokacin a baya kamar yana so ya mai da matar shi ta gaje shi maimakon shi mataimakin shugaban kasa sa'in gwangwa so ya riga ya san sirrin komai saboda inda sojoji sun ci gaba sun ayyana cewa sun biyo mulki ne gaba daya ya san illan abin da zai yanda zai yi masu siyasan zimbabwe za a su kamar su yi kundin tsarin mulki karan tsaye to yana amfani da wannan ne a matsayin shi na cikin gida wanda sun sirrin abubuwa yana yawo da hankalinsa saboda a jama'an zimbabwe suna kiran shi mutum wanda ya san sirrikan abubuwa da dama da ke kamar a turanci manipulation ya iya jujjuya jama'a yadda ya shuke so musamman mutanen jam'iyyunci. A yanzu dai za a jira tun da an ce jam'iyya ta yi mishi kiranye kila ya haƙura ya sauka daga kan mulki amma abin da har yanzu eh, gaba kura ne ba shi yaƙi mashi kan shi sannan su masu kuma shugabannin jam'iyya. To dakta bari mai sheka can baya akan maganar farko da ka fara yi cewa waɗannan sojojin sun yi wannan abin ne domin biyan bukatun kansu mutane za su yi mamakin jin wannan me yasa kake kallon shi a haka ba don kasa su kai ba in ka duba kamar abin da ya faru a lokacin da aka fatattaki ko aka yi kwacen gonakin eh, faran fata wanda suke manoma mafi yawanci gonakin wanda aka kwata aka ba an ba su wayannan tsofaffin sojojin ne da kuma tsofaffin yan gwagwarmaya wanda daga baya ba noma suka yi a gonakin ba haka kuma aka duba matsalan cin hanci da rashawa da yake da ake fama da shi a zimbabwe da kuma matsalancin tattalin arziki saboda sanin kowa ne a yan shekarun baya bayan nan ko kuɗi kasan ba ta da shi ta takardar eh, kuɗi na amurka wato dala suke amfani da shi amma duk da haka idan ka shiga kasan za ka ga bambanci tsakanin mm, jama'a da kuma waɗanda suke mulki ko waɗanda suke tare da gwamnati su a wajen su komai bai canza ba suna nan suna busashen su da watakansu saboda haka ne ma a duk tsawon shekaru nan da aka yi ana shan wahala ya ci gaba da samun goyon bayan su har ya zuwa yanzu. To kana ganin akwai wani darasi da jam'iyyun siyasa ko kuma shugabannin Afirka za su koya daga wannan abin da ke faruwa a Zimbabwe yanzu nan? eh to akwai darasi amma ka san da yake tsarukan jam'iyyu da muke amfani da su a kasashe daban-daban ne kaga kamar mu a nan wajajen mu a kamar yammacin afirka in an tsaya takara ba jam'iyya ne take takara ba har da shi dan takara ma irin tsari irin na su zimbabwe da su afirka ta kudu idan aka yi zaɓe jam'iyya ake zaɓa to jam'iyyar da ta samu mafi rinjayen kujeru a majalisa to shugabanta ko kuma jagoranta shine zai zama shugaban ƙasa take yanke maimakon yadda ake zaben 'yan takara a irin mu amma dai ya kamata a ce zama mutane shugabanni da kuma 'yan siyasan mu abin hannunka mai sanda na musu cewa komai na da wa'adin shi yau shugaba mugabe shekara wajen talatin da bakwai yana mulki mutane ja ba su taɓa farkin zai iya samun turjiya kamar yadda ya saba yanzu daga cikin jam'iyyar shi da kuma sauran mutanen eh, ƙasa daga nan jirgin mu ya ko sai san ta afirka mu ko mu ga mulkin nan na da biddaku a ƙasarsa da to a can najeriya kuma wasu ne ke cewa ana neman shiritar da maganar dawo da tsohon shugaban hukumar fansho abdulrashid mai na bakin aiki abinda gwamnatin tarayya ta ce wannan batu ba gaskiya ba ne ana na ana bincike ga nasiru adamu hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Yanzu dai mataki na gaba ake jira daga shugaba Buhari kan takaddamar dawo da tsohon jami'in fansho Abdulrashid Maina da shugaban ya ba da umarnin korarsa daga aiki inda ita ko hukumar yaƙi da cin hanci fcc ke cewa tana neman sa ruwa a jallo. Tuni shugabar ma'aikatan Najeriya Winfred wayo ta miƙa shugaban rahoto kan yadda aka yi maina ya dawo da kuma takardu da aka kwarmata da suka ci an ankarar da shugaba Buhari illar dawo da shi amma duk da haka sai da aka yi fargar jaji. The president has returned the president back to Nigeria. you can say the matter is closed or it's swept under the carpet. A zanta wasu da gidan talabijin na Channels kakakin shugaban Premier Adeshina ya ce ba za a shiriritar da maganar ba bayan kammala nazarin rahoton binciken. Adeshina ya ba da misali da yadda duk da ɗaukar lokaci an ɗau mataki kan tsohon sakataren gwamnati Babacir da tsohon shugaban hukumar bayanan sirri Mr. Oke. mutane na ci gaba da matsa lamba ga gwamnatin ta hanzar ta da matsaya sabo imamu dan apc ne da ke ganin ba a kyauta wa maina ba laifi yana presidency fa da shugaban kasa da shugaban kasa su suka ba da dama an maina ya dawo aka naɗa shi a wannan mukami da ake turka-turka ko ba wanda za mu zarga zargi shugaban kasa za mu zarga da abba kyari ba za ka yi mutane zargi da baka da hujja ba to ai dole ne kowa ya gani a talabijin na channels an nuna lokacin da shirin sabis take dambarwa take maganganu kamar tamari chief of staff amma wannan ai ba sauti kawai an dai ga hoto ne kawai ana abubuwa wanda aka dauka kamar rikici ne amma daga baya fadar shugaban kasa ta ce ba wani rikici to alhaji mu yara ne ai kawai da hankalin tunanin mutane ake wannan tarihi kullun tarihi ba zai manta da wannan katobara da aka yi a gwamnatin da muke ganin gwamnati ta ta kun mutane wannan katobara ko gwamnatin PDP da ta wuce ta Jonathan bata irin ka irin wanda suka yi ba yan uwan maina dai na cewa an bata masa suna daidai lokacin da hotunansa suka bayyana abuja na neman takarar gwamnan borno a 2019 nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to a gaida Nasiru Adamu Hilka kamar yadda muka ce muku yau ba za mu samu daman kawo muku labarin wasanni a takaice ba amma a shakata da wannan kayan buɗe layukan namu. Eh, yaki lokaci yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ma Madalla mun samu kiran farko daga Bauchi. Wane ne daga Bauchi? Yakubu Jahun ne yake magana. To Yakubu Jahun me ra'ayinka game da wannan batu maudu'in mu na yau? Ra'ayi a kan cin hanci da rasha? A to baka ma ji abin da za mu yi magana a kai ba kenan to ka saurara. Muna magana ne ko muna magana ne yau akan akan to Bauchi ga mun sa samu kira daga Bauchi waye daga Bauchin? waye daga bauchi a ah, to ka bar rediyon ka kunna ga murya na ina ji ciki to ga mun samu kira daga katsina waye daga katsina assalamu alaikum wa alaikum salam sashen hausa bihohi hausa ina muku fatan alkhairi da sabanin ba ni kusa da rediyo na dai kamo ku ne mu ma muna maka mu ma muna maka fatan alheri ka saurara ka ji abin da muke magana mun samu kira daga azare har yau dai waye daga azare malaka ne daga azare to malam me ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na wannan daren wallahi ni ma yanzu na bude rediyo masu akan me ake ikon Allah to ka saurara ka ji muna magana ne akan dambarwar siyasar ƙasar zimbabwe shin akwai wani darasi da shugabanninmu daura to waye daga daura Sama'ila daga Tura ina muku fata alkhairi. To Malam Sama'ila me ra'ayinka game da wannan batu da muke yi? Gaskiya mu dai abin da muke so da al'adar siyasa da shugaban kasa cewa mu dai suna nan yan daura mun gina ido domin mu ga irin abubuwan da yau kana a wannan gwamnati. Muna a Nasarawa waye a Nasarawa? sunana yi su daga nasarawa to eh yusuf me ra'ayinka game da wannan maudu'i namu gaskiya ra'ayina ra'ayina shugabannin afirka su da darasi da dama a cikin wannan abun kamar mutum yawa duk da tsawon shi a mulki sanin da cewa cewa eh lallai tabbas akwai akwai ƙurewar lokaci ya zo mar eh yawa duk inda mutum ya kai ga mulkin shi duk inda mutum ya kai ga mulkin shi wanda ma dai ma dai mutum ya bi eh, tsarin um, um, kasan shi yawa ra'ayina kenan to mun gode kwarai malam eh, yusuf yanzu muna kaduna waye a kaduna salamu alaikum wa alaikum salam barka da waraka barka ka dai wane ne ke magana ina na abdullahi lala ce la tashar mota ta a kaduna tare da najeriya to abdullahi me ra'ayinka game da wannan maudu'i namu to gaskiyar magana game da yadda ake kace na ce kan maganar dawon abdullahi maina a wa'azi suna cewa kamar daura waye daga daura Ibrahim Baba ne daga daura to Baba me ra'ayinka game da wannan maududi namu eh, ra'ayina akan shugaban kasar Zimbabwe eh hakika wannan abin zai zama darasi ga shugabanni wanda suke kai a yanzu yawa kamar yaya duk da dai shi shi shugaban wannan ya kamanta tun da ya samu mulki turawa sun amshe musu kaddarorinsu da dukiyarsu shi kuma ya dawo ya maido a talakawa haƙƙinsu ya basu amma game da shugabanci hmm. wannan zai ba da damar cewa shugaba fa ya yi tunani ko wata rana wata ran in dai ta tafi ta tafi. wato komin iya rawanka dai ka ba fage ka ba fage eh. to mun gode kwarai babajo yanzu bari mu sake koma nasarawa waye daga nasarawa nasara ibro musa ne mutum ba allah ba to ibro musa me ra'ayinka game da wannan batu wato ra'ayi na kan wani shugabannin afirka mm. gaskiya sabila ba sa ce sama talakawan afirka to hujja ya yi za ce mutum ya shekara talatin da bakwai yana mulki kuma ya ce wai karshe ina sai ba matansu saboda allah yana adalci ana yanzu ka duba shugabannin afirka kaman kamaru kaman chadi kaman uganda kamar kaman eh, gabon sai abubuwan da ake yi a afirka ya za a zauna lafiya saboda allah eh? a ba wani abin ci gaba a ciki banda kawai mulkin kawai a cuci mutane to kana ganin akwai akwai rawan da tarayya afirka za ta taka akan ire-iren waɗannan matsaloli ba za su iya ba saboda dukansu su ɗaya ne kowa yana so ya yi so ya kawai ta mulki ba tare da yardan mutane shi ba an ana cikin yi dubi burundi dubi ruwanda dubi abubuwan da yake faruwa a afirka a kashe mutane da zaren kun ba ku so duk wannan ah, mutum shekara casa'in da uku a duniya har ma bai sa abin da yake ba ma yake dole sai ya ci gaba da mulki saboda allah mun gode kwarai ibro musa da wannan ra'ayi naka allah sa shugabanni suna sauraron ka muna taraba waye a taraba Salamu alaikum, Malam Umar ne. Malam Umar. local government. To Umar, me ra'ayinka game da wannan maudu'i na? Eh, to wato ran kai daɗe kana ji ba? Ya eh, yalla bai. Zalunci ne ya yi yawa a duniya gaba ɗaya ba ma Najeriya ba. To. Eh. Me yasa ka ce haka? To abin da ya sa yanayin shugabannin ne yau za a zo a sa ku sha wahala ga rana, hmm. ga yunwa, ga kishirwa. Hmm. Ku je ku kaɗa ƙura kan wanda kuke so a muku alƙawla iri-iri. Hmm. amma ko ɗaya ba za ku gani ba. Ikon Allah. Eh. To yanzu kana gani akwai mafita? To mafitan yanzu su su gyara. To Allah sa su gyara Malam Umar. Yanzu bari mu je jihar Oshun. Waye a jihar Oshun? To Suleiman dan basu ne daga Oshun. To Suleiman me ra'ayinka game da wannan batu? Eh za mu je muna tare da kai Suleiman muna tare da kai. yawa suleiman ne dan bata daga nan state eh to me ra'ayinka suleiman ra'ayina gaskiya shugaban na amma ya haƙura amma a tattauna yadda za a kare mutunci ya haƙura shi ne afirka domin haƙuri shi fi alheri amma a hmm. tattauna a kare mutunci shi ne shawara ta ga shugaban afirka shugaban na afto ya yi to na gode a tsaye lafiya mu ma mun gode muna kaduna waye a kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa ke magana? To Malla da Ibrahim Ayawa barka da kokari kuma barka da haƙuri da jama'a. ita ta haƙuri. To barka kadai. za mu je wace magana Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya ke magana to me ra'ayin ka Alhaji Musa kuma masu buga wannan gidan rediyo gaskiya kamata al'umma su rika sauraron maudu'i kafin mutum ya kira waya domin tsarewa wani wani da abun faɗe idan baka saurara ba to ba damar da zaka yi magana da wani al'umma za su fahimce ka to idan muka tafi Zimbabwe gaskiya shugaban ƙasar Afirka za su samu waɗannan darasi ne akan irin wannan mutum ya hau mulki shekara talatin da uku a duniya kana kan mulki ka ce ba za ka sauka ba hmm. duk da dai na ci jam'iyyar shi tana magana cewa za ta tsige shi kafin a samu wannan maslaha ni ma na koyi bayan wannan jam'iyya ta shi wannan kwanaki da ta bashi idan bai sauka ba ta tsige shi domin tabbatar da an yi zaɓe ko kuma a samu wani shugaban ƙasa wanda za a sa amma ba daidai ne a ce kawo mulki dindindin ka zauna akan mulki wai kai ba za ka sauka ba to me kake nema shekara talatin da wani abu Allah kiyaye mu ba Allah dai Ibrahim Ayawa mun gode Alhaji Musa Garo na gode mun gode Alhaji Musa Garo yanzu muna jihar Niger wai a jihar Niger Ibrahim mai wanke hula mai wanke hula garin mai gode a kemba. To Ibrahim me ra'ayinka game da wannan batu? To ni gaskiya ra'ayi na jan kunne za mu yi ga 'yan mu da tun daga dai 'yan majalisu zuwa sanatoci zuwa gwamnoni don saboda duk ire-ire abun da suke mana shi ke jawo musu bakin jini irin haka kuma haka ta kasance gare su. To don Allah shi tsoron Allah su rika kwatanta adalci don rashin adalcin na bude shi ke kawo irin irin wannan abin da ke faru a Zimbabwe Allah ya kiyaye ya ra'ayi na kenan to mun gode Ibrahim mai godiya muna Maiduguri yanzu a fadon gwamnatin jihar Borno wane ne daga Maidugurin da Maiduguri kuna tare da Ahmadu Bello Sallari daga Maiduguri to Ahmadu me ra'ayinka game da wannan batu ra'ayi ra'ayi ne na akan shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe wannan ya yi shi darasi ga sauran shugabannin kasashen Afirka to kamar ya dadewa kan mulki ba shi bane balle har mutum ya ce zai ba da matarsa ta zama ita ce magajiyarsa mulkin siyasa ba mulkin gado ba ne ga shugabanninmu na kasashen afirka hmm. na gode to mun ma mun gode amadu yawwa yawwa to ya shi kiran da za mu iya ɗauka kenan a wannan lokacin gobe ma rana ce idan mun buɗe layuka a kira idan mun ba da wani sabon maudu'i a bayyana ra'ayoyi muna godiya ga wanda suka kira ga sharhin Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. shekaru biyu da rabi da tsunduma yakin basasa a siriya gwamnatin siriya ta kai wa al'ummar ta hari da makamai masu guba ranar 21 ga watan agusta shekara ta 2013 a karbaroka da iska mai guba da ke kisa a guta wata unguwa a birnin damascus da ke karkashin ikon 'yan tawaye babu tabbacin adadin mutanen da suka mutu akwai saɓani a adadin da ake bayarwa na mutanen da suka rasu da ake sa adadin tsakanin mutane 300 zuwa sama da 700 sai dai abin da ba a taba ba a kai shine gwamnatin bashar al-assad ce ke da alhakin harin akwai shaidar cewa gwamnati syria ta yi amfani da makamai masu guba kan al'ummarta kafin harin da aka kai a gota da kuma bayan watan agusta shekara ta 2013 saboda haka domin ganin an hukunta waɗanda ke da alhakin wannan kisan kan a watan agusta shekara ta 2015 kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙuduri lamba ta dubu biyu da ɗari biyu da talatin da biyar ƙudurin ya kafa cibiyar haramta amfani da makamai masu guba da kuma kafa kwamitin bincike na haɗin gwiwa da ake kira jim a takaice da nufin gano waɗanda ke da alhakin har-haren ranar 26 ga watan oktoba wannan kwamitin na ƙasa da ƙasa mai zaman kansa ya ba da rahoto cewa yana da gaba cewa jamhuriyar daular larabawa ta siriya ce ke da alhakin sakin iskar gas a khan sheikhum ranar 4 ga watan afrilu shekara ta 2017 wannan ya keta doka ƙasa da ƙasa da ya hada da taron da ya haramta amfani da makamai masu guba a sanarwar haɗin gwiwa ta takwas da aka fitar a watan nuwamba sakatar ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson da takawaransa na ƙasar britaniya boris johnson da na ƙasar faransa jean-yves le drian da na ƙasar jamus sigmund gab gabriel sun yi allah wadda da hare-haren sun kuma buƙaci gwamnati siriya ta daina amfani da makamai masu linzami ba tare da bata lokaci ba gwamnati assad kuma ta sanar da ƙungiyar haramta amfani da makamai masu guba dukkan makaman masu guba da ta mallaka ɗaukar ƙwaƙwaran matakan ƙasa da ƙasa yana da muhimmanci yanzu wajen hukunta waɗanda suke da alhakin hare-haren da yi wa mutanen da harin da ya shafa adalci da kuma hana aukuwar waɗannan hare-hare nan gaba. Sanarwar ta ci gaba da cewa bayan wannan rahoto kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da mambobinsu suna da alhakin kare ƙudurin da aka zartar da ya haramta wa gwamnatoci ta haɓakar makamai da kuma ganin sun mutunta yarjejeniyar da suka cimma a lokutan baya. Shirin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka idan kana da wani bayani sai ka rubuta zuwa ga editorials ta VOA Washington DC biyu sifiri biyu uku bakwai USA za ka kuma iya yin tsokaci ko kuma ganin wannan sharhi a shafinmu na intanet www.voanews.com editorials. To madalla a gaida Abdulaziz Adali Toro da ya gabatar mana da sharhin murya Amurka Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe wanda ya dade yana mulkin kasar ya yi kunnen kashi ga wa'adin da aka bashi zuwa karfe 12 na ranar Litinin da ya yi murabus ko a tsige shi. Mugabe a wani jawabin da ya yi a talabijin ranar Lahadi ya ce ba shi da niyan sauka daga mulki. Miliyoyin 'yan kasar ne suka saurari jawabin ta rediyo da talabijin da tsamanin cewa za su yi bikin ganin karshen mulki kama karya na shekaru 37 ƙarƙashin Mugabe. babu tabbas kan makomar 'yancin rani da wasu masu gudun hijira su dubu arba'in daga kasashen afirka da ke isra'ila bayan da wakilan majalisar dokokin kasar suka amince da wani daftari na tusa su daga kasar rundunar sojojin ruwan argentina ta ce wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta ƙara azama wajen neman wani jirgin ƙarƙashin ruwa na kasar da ya ɓace a makon da ya gabata a yankin kudancin tekun atlantika amurka za ta sake saka koriya ta arewa a jerin kasashe masu tallafa wa ta'addanci mataki da zai ƙara matsin lamba ta fuskar ta fusar kuɗi da diflomasiyya ga gwamnatin ƙasar ta kama karya. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu sai kuma gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafan Sokoto. Yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Hafsat Maina Muhammad taimaka domin gabatar da shirin da Julie Gresham ta ba da umarni da injiniyan mu Justin Tweet. Ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa ku kwana lafiya mun kuma mu karasa saunin lafiya da alheri.